Taje ta je wurin matsafa arna su je wurin matsafa arna su ba wa kare abinci ya ci a sa magani a cikin abincin kare yana cin abincin zai amai sai a tara man a busar da aman a kashe karen a cire eh, hantan a wajen kawai zuciyan karen a hada a busar a daka a yi a yi magani a zuba wa miji a cikin kare matar musulma ta ɗebi hailarta ta yi rubutu a yi rubutu a allo a wanki a yi da zoɓo a bashi ci matar musulma ta sa nama ɗanye al'aura ta sa tuwon da ta yanka loma al'aura ta fitar tana haila a cikin haila za a sa shi a fitar da shi a yi magani a ba wa namiji wani an kashe sha maiduguri of recent shi gurjiya zai baki guda bakwai ki haɗiye idan kika haɗiye gurjiya guda bakwai sai ki tafi gida zai fita a bayan gari za ki tsine a cikin bayan garin sai a nemi jaka mai naƙuda in aka samu jaka mai naƙuda tana aihuwa sai a cire mahaifar sai a haɗa da wannan gurjiyan cikin kashin da shi ake magani a bawa maza su ci matan hausawa matan hausawa matan musulmai da wannan zaki kama miji to rabuwa da imanin ki is the worst of all wallahi muna hall din nan balil insana ala nafsihi basira kowace ta san kanta mu a ɗaki ya relationship ɗinki da mijinki ya relationship ɗinki da ƴaƴanki ask yourself wani irin cuta kika masa that is enough reason wallahi idan bamu mai da hankali mun ɗauka wasa ne annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ce da aka yi isra'i da miraji da shi an ga mata ne suka fi yawa daga cikin al'umma sa jahannama mun ɗauka wasa ne a cikin mu musulmai yau a ce wai yau ya mace tana ba wa ƴar uwanta sadaki wacce aure ta ƴar lesbian cikin duniya tun zamanin annaba kin taba ganin an yi auren jinsi da jinsi mun taba gani amma zamanin nan ana yi matar aure ki zama yar madugo kina cutar mijinki i had a confession wani yayi confession din to me tafiya yayi zai tafi east zai tafi garin yamarai da tumatir kayan gwari motar su ya lalace ta hawan kibo da mota ta lalace ta kibo sai ya ce musu to tun da shi yana garin mota bai yi nisa da bauchi ba bari ya juya ya dawo kan gobe zai dauko makanikin su su kwana gobe zai dauko kan makanikin da ya saba da mota kawai za su dawo ya ja mota yana ɗakin uwar gidan shi yana zuwa shiga ɗakin uwar gida bai ganta ba ya nema ya nema bai ganta ba sai ɗansa ya ce ai baban baka nan tana ɗakin anti ne ya shiga ya gansu right handed matansa guda biyu suna maɗigo right gidan ko a jikinta wannan shine cuta da yake bibiyar mu cutan biye-biye a cikin biye-biyen da zaki shasa kullum muke faɗa